Toffa shi ma dai yayin mujahid ya shiga sahun su Jamila da nadia a cikin da shahararren shirin nan na labari na kamar da yadda kuke gani shi ma yanzu haka ya an taya a gidan dan kande ma'ana dai gidan prison kamar da kuke gani a cikin wannan bidiyo da fatan za ku kasance da mu domin jin taya aka yi haka ya aka yi hakan ta faro wato yayin mujahid ya kare a gidan yari. me ya yunkurin yi wa alhaji al'amin mai nasara sannan kuma me ya dalilin da ya sa a kai shi gidan yari me suke tattaunawa tsakanin shi da nadiya da kuma jamila a cikin wannan gidan yari shin akan alhaji al'amin mai nasara ne ko kuma a ba a kansa ba da fatan dai za ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin jin yadda take kayawa. Jama'a barkanmu da uwar haka sannan mu da saduwa a wannan tasha. Kar ku manta idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha sai a daure a danna subscribe kana kuma a taba alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora sannan kuma kar ku manta da taba like akan wannan bidiyo. a cikin dai shirin labari na mun ga yanda a yanzu haka ta tabar da ake ko kuma ce gwagwarmayar da ake da kuma cakwakiya ta koma akan yayin mujahid ne ma'ana da yayin mujahid duba da yadda a yanzu haka alhaji al'ami mai nasara din ya kasance babu wacce yake mararin ya auro ta ya kawo ta gida sai da ta asiya kamar da yadda wato matarsa jamila wacce fi kauna a duniya ta ba shi shawara da cewa ya kamata ya aure da ta asiya kuma a yanzu shine a ma'ana dai hakan shine babban kudurinta shine babban burinta a duniya daga suna zaman kishi tare da dr asiyan kamar dai yadda ta bayyana a cikin wannan shahararren shiri na labari na shi kuma a yanzu haka ya mujahid din fa kuma riga da ya san yayin mujahid mutum ne shi mai tsauri sannan kuma ba mutum ne shi mai sauki ba sannan a yanda ya nuna zai iya komai akan dr asiya kamar da yadda idan ba ba har ya cire kodarsa guda ɗaya ba mahaifiyarta duka akan dr asiyan wato ta tabbata cewa ya yi mujahid babu abin da ba zai iya ba wato akan Dr. Asiya tabbas Alhaji Al'ami nasara za mu iya cewa fa ya ɗauko ruwan tafakansa a cikin wannan shiri idan har ya ce sai ya mallaki Dr. Asiya hakan ne ya faru domin ko Al'ami nasaran ya yi yawakin kokarinsa domin ganin ya raba wato ya yi mujahid ɗin da Dr. Asiya duk da cewa Dr. Asiya ɗin ba son shi take ba tunda ba ta taɓa furta masa da baki ta ce tana son shi ba duk abin da take yi ne tana yi kawai domin biyayya ga iyayenta sai dai kuma daga ƙarshe ita kanta ta gane cewa fa ta yi babban kuskure da ta bayyana wa duniya cewa wato ba ta son shi ba a zahiri kawai dai an tirsata ta ne ma'ana dai ta bi wato ra'ayin mahaifiyarta ne kawai ba wai don amma tana so ba a yanzu kuma ta samu wanda ya fi shi yayin mujahid wato alhaji mai nasara a yanzu kuma tsaba tsagwaren sanda wato yayin mujahidi yake yi wa maryam a ma'ana dai yake yi wa dr asiya a cikin wannan shiri ya jawo wato ya jawo masa karewa a gidan yari kamar da yadda kuke gani a cikin dai shirin labari na mun ga yadda a yanzu haka ta tabar da ake ko kuma ce gwagwarmayar da ake da kuma cakwakiya ta koma akan yayin mujahid ne ma'ana da yayin mujahid duba da yadda a yanzu haka alhaji mai nasara din ya kasance babu wacce yake mararinya auro ta ya kawo ta gida sai da Asiya kamar da yadda wato matarsa Jamila wacce fa kauna a duniya ta ba shi shawara da cewa ya kamata ya aure da Asiya kuma a yanzu shine a ma'ana dai hakan shine babban kudurinta shine babban burinta a duniya daga suna zaman kishi tare da Dr. Asiya kamar dai yadda ta bayyana a cikin wannan shahararren shiri na labari na shi kuma a yanzu haka ya yi mujahid din fa kowa riga da ya san yayin mujahid mutum ne shi mai tsauri sannan kuma ba mutum ne shi mai sauki ba sannan a yanda ya nuna zai iya komai akan dakta asiya kamar da yanda idan baku manta ba har ya cire kodarsa guda ɗaya ba mahaifiyarta duka akan dakta asiya to ta tabbata cewa yayin mujahid babu abin da ba zai iya ba wato akan dakta asiya tabbas alhaji al'ami nasara za mu iya cewa fa ya ɗauko ruwan da bakansa a cikin wannan shiri idan har ya ce sai ya mallaki dakta asiya hakan ne ya faru domin kuwa al'ami nasaran ya yi yawakin kokarin kokarinsa domin ganin ya raba wato ya yi mujahid da dr asiya duk da cewa dr asiya din ba son shi take ba tunda ba ta taɓa furta masa da baki ta ce tana san shi ba duk abin da take yi ne tana yi kawai domin biyayya ga iyayenta sai dai kuma da karshe ita kanta ta gane cewa fa ta yi babban kuskure da ta bayyana wa duniya cewa wato ba ta son shi ba a zahiri kawai dai an tirsata ta ne ma'ana dai ta bi wato ra'ayin mahaifiyarta ne kawai ba wai don amma tana so ba a yanzu kuma ta samu wanda ya fi shi yayin mujahidin wato alhaji al'amin mai nasara a yanzu kuma tsaba tsagwaron sanda wato yayin mujahidi yake yi wa maryam ma'ana dai yake yi wa dr asiya a cikin wannan shiri ya jawo wato ya jawo masa karewa a gidan yari kamar da yadda kuke gani a cikin dai shirin labari na mun ga yanda a yanzu haka ta tabarzar da ake ko kuma ce mai da ake da kuma cakwakiya ta koma akan yayin mujahid ne ma'ana da yayin mujahid duba da yanda a yanzu haka alhaji mai nasara din ya kasance babu wacce yake mararin ya auro ta ya kawo ta gida sai da ta asiya kamar da yanda wato matarsa jamila wacce fa kauna a duniya ta ba shi shawara da cewa ya kamata ya aure da ta asiya kuma a yanzu shine a ma'ana dai hakan shine babban kudurinta shine babban burinta a duniya daga suna zaman kishi tare da dr asiyan kamar dai yadda ta bayyana a cikin wannan shahararren shiri na labari na shi kuma a yanzu haka ya yi mujahid din fa Kuma riga da ya san yayi mujahid mutum ne shi mai tsauri sannan kuma ba mutum ne shi mai sauki ba sannan a yanda ya nuna zai iya komai akan dr asiya kamar da yadda idan ba ba har ya cire kodarsa guda ɗaya ba mahaifiyarta duka akan dr asiyan ta tabbatar cewa ya mujahid babu abin da ba zai iya ba wato akan Dr. Asiya tabbas Alhaji Al'ami Nasara za mu iya cewa fa ya ɗauko ruwan da bakansa a cikin wannan shiri idan har ya ce sai ya mallaki Dr. Asiya hakan ne ya faru domin kuwa Al'ami Nasaran ya yi iyawakin kokarin kokarinsa domin ganin ya raba wato ya yi mujahid ɗin da Dr. Asiya duk da cewa Dr. Asiya ɗin ba son shi take ba tunda ba ta taɓa furta masa da baki ta ce tana son shi ba duk abin da take yi ne tana yi kawai domin biyayya ga iyayenta sai dai kuma daga ƙarshe ita kanta ta gane cewa fa ta yi babban kuskure da ta bayyana wa duniya cewa wato ba ta son shi ba a zahiri kawai dai an tirsata ta ne ma'ana dai ta bi wato ra'ayin mahaifiyarta ne kawai ba wai don amma tana so ba a yanzu kuma ta samu wanda ya fi shi yayin mujahidin wato alhaji al'ami mai nasara a yanzu kuma tsaba tsagwaron sanda wato yayin mujahidi yake yi wa maryam ma'ana dai yake yi wa dr asiya a cikin wannan shiri ya jawo wato ya jawo masa karewa a gidan yari kamar da yadda kuke gani cikin da shahararren shirin nan na labari na kamar da yadda kuke gani shi ma yanzu haka ya an taya a gidan dan kande ma'ana dai gidan prison kamar da kuke gani a cikin wannan bidiyo da fatan za ku kasance da mu domin jin taya aka yi haka ya aka yi hakan ta faru wato ya majadi ya kare a gidan yari me ya yunkurin yi wa alhaji al'amin mai nasara sannan kuma me ya dalilin da ya sa a kai shi gidan yari me suke tattaunawa tsakanin shi da nadiya da kuma jamila a cikin wannan gidan yari shin akan alhaji al'amin mai nasara ne ko kuma a ba a kansa ba da fatan dai za ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin jin yadda take kayawa barkanmu da uwar haka sannan mu da saduwa a wannan tasha kar ku manta idan wannan shi ne farkon zuwan ku wannan tasha sai a daure a danna subscribe kana kuma a taba alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora sannan kuma kar ku manta da taba like akan wannan bidiyo a cikin dai shirin labari na mun ga yanda a yanzu haka ta tabar da ake ko kuma ce Map da ake da kuma cakwakiya ta koma akan yayin mujahid ne ma'ana da yayin mujahid duba da yanda a yanzu haka alhaji al'ammi nasara din ya kasance babu wacce yake mararin ya auro ta ya kawo ta gida sai da ta asiya kamar da yanda wato matarsa jamila wacce fi kauna a duniya ta ba shi shawara da cewa ya kamata ya auri da ta asiya kuma a yanzu shi ne, a ma'ana dai hakan shi ne babban kudurinta ne babban burinta a duniya daga suna zaman kishi tare da dr asiyan kamar dai yadda ta bayyana a cikin wannan shahararren shiri na labari na shi kuma a yanzu haka ya mujahid din fa kuma riga da ya san yayin mujahid mutum ne shi mai tsauri sannan kuma ba mutum ne shi mai sauki ba sannan a yanda ya nuna zai iya komai akan dr asiya kamar da yadda idan ba manta ba har ya cire kodarsa guda ɗaya ba mahaifiyarta duka akan dr asiyan ta tabbata cewa ya mujahid babu abin da ba zai iya ba wato akan dr asiya tabbas alhaji al'ami ya nasara za mu iya cewa fa ya ɗauko ruwan da bakansa a cikin wannan shiri idan har ya ce sai ya mallaki dr asiya hakan ne ya faru domin ko al'ami nasaran ya yi iyawakin kokarinsa domin ganin ya raba wato ya yi mujahid din da dr asiya duk da cewa dr asiya din ba san shi take ba tunda ba ta taɓa furta masa da baki ta ce tana son shi ba duk abin da take yi ne tana yi kawai domin biyayya ga iyayenta sai dai kuma da ƙarshe ita kanta ta gane cewa fa ta yi babban kuskure da ta bayyana wa duniya cewa wato ba ta son shi ba a zahiri kawai dai an tirsata ta ne ma'ana dai ta bi wato ra'ayin mahaifiyarta ne kawai ba wai don amma tana so ba a yanzu kuma ta samu wanda ya fi shi yayin mujahidin wato alhaji al'ami mai nasara a yanzu kuma tsabar tsagwaron sanda wato yayin mujahid yake yi wa maryam ma'ana dai yake yi wa dr asiya a cikin wannan shiri ya jawo wato ya jawo masa karewa a gidan yari kamar da yadda kuke gani